ana ainihin jawo wasu addu'o'i waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da kalmomi waɗanda suke kyawawa shi yasa ka ji ko mai risala yace la ba asabi babu laifi da yin wannan ruqa din wannan karatun da ke cikin risala shi ne yanzu aka zo ana tabbatarwa da ita da an karantar da mutane a bayanance ne ba a ya aikata ba shi yasa ba su fahimta ba amma da a ce malami ya karantar da kai yadda karatun yake a risala bayani da mai risala ya akan cewa ruka inda littafin Allah ne ko kuma bil kalam tayyib yace la ba asabihi gashi nan cikin bukhari gashi nan cikin iya usuna ta dan fodiyo da a ce ran da malam ya karantar da kai wannan sai aka zo da wani mara lafiya a gaban ka sai malam yayi a aikace da yanzu aka zo ba za ka ce abin bokanci bane to amma sai aka yi ta karatun su ba a tsayawa ana nuna mutane a aikace kuma kuna ko yan sakandare aka koya musu sciences aka gaya musu da ba sai a shigar da su lab ana nuna musu abubuwa a aikace kana technical drawing ko abin nan sai a zo ana nuna maka shi makarantun jami'o'i da polytechnics saboda bayan an yi maka bayani a bayanance to kuma a aikata din ya suka fahimta fiye ma da a bayanance to rashin aikatar da waɗannan abubuwan shi yasa aka zo yanzu mutane suka yi ta sakin baki suna munanan kalmomi akai amma muna roƙon Allah ya gafarta mana gaba ɗaya amma kuskure ne daga jin abu kawai sai ka yanke hukunci sai daga baya kuma ka zo kana mutsu mutsu an fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sannan rashin bin waɗannan hanyoyin na alkur'ani shi ya buɗe kasuwar bokaye fa ka san za ka zo a dafa goshinka a karanta alkur'ani larurar da kake fama da ita ka rabu da ita ƙur'ani aka karanta menene zai kai ka wurin boka ko abin da zai kai ka wurin boka Allah ya shirya da mu to shine yace fitar da fitar da aljani ta hanyar ainihin wato karatun Alkur'ani din nan daga mutane waɗanda suke masu tsarkin zuciya da kyawawan halaye ko kuma ainihin wato fitar da aljani ta hanyar ainihin mutane waɗanda ke da mummunan zuciya bokaye da 'yan bori waɗanda suke bauta wa aljanu ɗin wannan yana ainihin tabbatar da cewa ashe aljani gaskiya ne 'yan bori ɗin ma suna fitarwa amma ya suke fitarwa ta hanyar ta tawassuli da aljanin da lallashin shi da girmama manyan shi da yin sharaɗi shi yasa wannan matsala ta ruka in ba kwarewa kai a cikin aƙida ba kaka je ka faɗa sai ka zo ka raba mara lafiya da larurar shi kai kuma ka zama wani abu kana ruka sai aljani ya ce ba zai fita ba sai an yanka kaza an yi kaza ayya shi shi yasa ba daidai ne ka ji kawai ayoyin da ake karanta a kasar kai ma ka ji kana yi daga haka baka sani ba kuskure ka dan sai ja maka ko ka zo ka nakasa mara lafiya ko kuma kai ka zo ka nakasa a imaninka sannan muna roƙa a gaban wasu din haka mun tashi darasi akan wannan matsalar kenan ya ka zo da mara lafiya sai nake to su dawo su gani kuma aikaci to an zo ana shi kenan duk an gama mun yarjejeniya aljanin zai fita sai nace ta ina baka fita yake ta kafasa sai nace a ban yadda ba sai ne suka ce to sai ya fita ta kafarta sai kafar ta fara layi sai kafar ta lalace sai ce zai fita ta ka a a'a ban yadda ba zai fita ta kirji a a'a ban yadda ba ta baki za ka fita ce to sai zo fita duk za ku ji a kasar ɗin ga kakarin fita haka tana buga kanta tana buga jikinta shi ke na yanzu in baka kware a wannan harkar ba aljani ya ce zai fita ta kashi kenan ya fita ta kashi kenan ya fita ta kayan yanzu an fita daga ruwa aljani sai a koma psychiatrist kaduna kenan kuma ya lalata kwakwalwarta ko ya damejin kirjinta ko kuma ya damejin kafarta ko ya damejin wuyanta ko makamancin haka Sau da haka matsala ce biya. matsala ce ta likitanci yadda ka san matsalar likitanci ai ba kowane ɗan boko ne da ya karanta science sai cancanta ya zama likita ba ko to haka wannan matsalar ba kowane alaramma ne da ya iya karatun alkur'ani zai ba akwai wasu sharuɗa abin yana buƙatar ka je ka samu malamai na salaf waɗanda suka karatu a tsakanin alkur'ani da sunna babu bid'a sai su zauna da kai sai su koya maka amma ba a littafi ake koyan waɗannan matsalolin ba don ba haka ba akwai matsalolin da za su shigo maka littafan da suka yi bayani sun yi bayani akan kaifiya yadda ake ne amma akwai wasu haɗura waɗanda za su shigo maka dangane da aƙidar ka kai kanka in ka kware ba kuma sai kai ka raba shi da cutar jiki kai kuma ka kamu da ta zuci Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa wa zalika ba'da takhwifihi wa tahdidihi min ar-raqi yace aljanin yakan fita bayan tsoratarwa da kuma firgitawa da shi ainihin mai ruka din zai yi mishi akwai aljanin da yake sai ka firgita da sai ka doke shi sai ka yi mishi kaza sai kun yarjejeniya in ka dawo fa wani in ya azabta a lokacin sai ka je ka kashe ni ya sha wuya ke ne kace karatun qur'anin da wuya ne sai kace sai ce eh, eh akwai wuya mana akwai wani aka ce to bara dan kara sai ce a'a tunda na tuba kuma in kai kai ma ka zama azalimi <laughs> wallahi wannan yana tabbatar da aya da Allah madaukakin sarki ke cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq wannan yana tabbatar da gaske alqur'ani Qur'ani ne za a karanta babu wata laya babu wani asiri Qur'ani za a karanta Kaɗai sai ka ji aljani yana ihu ashe Al-Ƙur'ani ya wuce ainihin wasa Allah ya shirya da mu wa hadhihi almas'ala sai malam ya ce wannan mas'ala kad yastaghribuha alba'd me yawa wasu su ganta bakon mas'ala ce cewa ana iya magana da aljani ana iya fitar da aljani aw yunkirunaha yace me yawa ma wasu su musunta ce sam ƙarya ne ba su yadda ba gaira annal waqi yace to sai dai koda sun yi musu din amma abin ya tabbata asbataha ya afku ya tabbata abin bima la majala lil shakk fihi yace yadda yake babu yadda za a yi shakka bi halin min al ahwal ko ta wannan hali babu yadda za a yi shakka wannan abu ko a karyata shi wannan kenan na hudu daga cikin alamomi da ke tabbatar da cewa aljani akwai shi don har yanzu matsala da muke tattaunawa kenan cewa lallai akwai wata halitta mai suna aljani an tabbatar ta hanyar alkur'ani da hadisai da kuma bayanai a hankalce wanda ido ya gani su ake yanzu sai ke zuhuru ba'adul jinni jani li ba'dil nasi wasu aljanin sukan bayyana ainihin ga wasu mutanen wa muqatabatihim iyyahu da kuma magana da su da suke yi wa haba aidan mutawatirun yace wannan abu ma har wa yau mutawatirul akhbar ya zo ta hanyoyi ga sunan birjit bi haisu yu'addu inkaruhu gaba wa jahala abin ya zo birjit akan ga aljani ta wata sura akan ainihin yi magana da shi ya ce wannan abu ya zo ta hanyoyi da dama ta yadda yake musun wannan abu ba iya cewa wawanci ne ko kuma jahilci yake damunka au mukabara ko kuma girman kai ne wa juhudan da kuma ainihin wato neman jayayya la yardahu mal aqalu li nafsihi wanda shi kanshi hankali ɗin da kanshi ba zai yarda da waɗannan abubuwan ba a 1988 akwai wani yaro matashi ne haka sun tafi za su tafi kogi wanka sai suka ainihin ga wata gawa ta maciji dukkaninsu sai suka wuce shi sai ce shi ba zai wuce ba sai ya ci more sai ya ɗauko dutse ya rinka kwankwasa macijin ne sai da ya kwankwasa shi gaba ɗayan shi sai tashi yana tafiya sai ga macijin ya biyo shi sai ruga da gudu sai ga macijin ya ɓata sai da ya je wankan shi a gida ya dawo yana dawowa gida sai kawai shi ga wani ɗan tsoho ya zo ya ce wato ni ka dan da ko sai ya ɓata yaro ya gudu gida yaro ne matashi haka ina iya tunawa a lokacin ya kawo mini ɗinki tun yana ƙarami ni nake mishi ɗinki ya kawo mini ɗinki a wannan lokaci sai ainihin nake mishi to ai yanzu ka girma wannan yadin da ka kawo ba zai isa ba sai dai ka kawo ainihin yadi hudu ya kawo yadi uku da rabi to ya tafi da yadin ne ya kawo kuma Allah bai nufa ba shine wannan abu ya faru gari shi to shine sai wannan yaro yana zaune sai sake ganin wannan mutum ya zo mishi a kofar ɗaki sai ne ya bashi wasu adadi na kuɗi haka na manta ba zan iya tuna ba naira ɗaya ko a lokacin shi kenan sai ainihin yaron yake bai da kuɗi sai je wurin mahaifin shi sai mahaifin shi sai ainihin ce bai da kuɗi ce amma ka ce mishi za ka je ka dawo ya yi je dawo da ya tafi ɗin shi ne ashe ya yi fushi shi ne dawo da ya kashe yaron nan to a ƙashin gaskiya na iya tuna tun wannan lokaci ina yin roƙa amma kusan babu wanda ya sani sai wanda ne wa kuma sai in ja kunnen shi saboda ba zan iya hidimar mutane ba ina makaranta lokaci su wannan matsalar sai da ta faru tukuna ta ƙare sannan na samu labari bayan yaron ya mutu dan aka zo da yadda za a haɗu da wannan aljani sai a ba shi haƙuri tun da ya zalunce shi nan sai a ba shi haƙuri da zalunta shi aka yi in kuma aka ba shi haƙuri ɗin kuma zai iya haƙura ya rabu da shi A ko wanda zaka ji ya ce ya taka shi ko da take ta ga maciji ne ta kai kafar ta haka kafin ta ketare sai ta taka bindin ta ce ba ta san ba maciji ba ta ce shi yasa ta shige ta kenan tun da zalunta in aka zalunce sai a bashi haƙuri shi ma yana da haƙi ya ce to haƙuri shi kenan to irin waɗannan bayyanar waɗannan abubuwa sun sha faruwa sau da haka baka da yadda za ka kai musu wannan wani wanda yake zaune a Legas da babbar sallah nan ya zo wuri na muna hira haka sai ga akwai kasar wanda nake shiryawa saboda marasa lafiya ɗin in an yi mishi za a ce gashi ka je kana sauraron wannan kasar ne na karatun alkur'ani sai ce in bashi wannan kasar na ce a mara lafiya ake ba ya ce shi dai a bashi sai da kawo wannan kasar sai na bashi da ya je ya sa wannan kasar sai ji gaba ɗin jikin shi ya canza ya hau tsuma haka da ya kashe sai ji tsumar ta sake shi amma kuma yana jin wani irin zazzabi ya kwanta bacci sai mafarki wani mutum ya zo ya ce mai kada ka sake sa kasar ɗin da ya tashi sai ya sake sa kasar ɗin da ya sa kasafin ya saurara da asuba ya ya fita masallaci kuma sai ainihin yana can masallaci shi kaɗai sai a lokacin nan sai aljanin sai make shi bai san yana da wannan larurar ba sai a lokacin nan ya gama shure-shuren da zai a masallaci da sauran sai ya tashi Allah ya sa ya sake shi to da ya zo ga mini shi kenan mun mu ruka shi kenan sai aljanin ya magana yace tsaka ya zama yana yawo yake shi mutumin shi aljanin ibada ne ba a ce mutumin ibadan ba shi aljanin ibadan ne a ibadan yake yana yawo sai je Lagos yana yawo sai ji karatun Qur'ani yace yana jin zafi amma sai daure saboda yana jin daɗin murya yace yaron Allah ya bashi murya yace sai rikida sai zama tsaka sai zai tsaka ya tsaya daki sai wannan ainihin yaro sai mata shi tace mishi kaga tsaka yaron yace ba na son yawan kashe kashen tsaka din nan yace amma dai sai tashi sai dan wani abu sai doke ni sai doke ni ya doke ni kuma sai ban mutu ba ya je ɗauke ni ya goga wuya na ya goga wuya na ya ce ban mutu ba Ya ce sai binne ni a nan Ya ce yana shiga ban ɗaki sai na sake fito mai sai sake ganin irin wannan tsakar da haka amma ya gutsure mini bindi ce to wannan gutsure min bindin da ya shi yasa na sa mishi kaikayi a azzakarin shi ita kuma mata duk na fesa mata kaikayi a jikinta Ya ce sun ki gaya kowa abin yana ta cin su yana ta cin su yace shi ne matar tana zaune lokacin in ne mata ishara haka ne ita ce ne eh. a wannan lokacin aka yi aka yi da shi ya rabu da shi ce shi yana son yaron saboda yaron yana da kula da addini to ƙarshe dai shi kirista ne haka samu ya musulunta ya musulunta sunan shi jatau a ba sai musulunta sai zama bilal a ƙashin gaskiya abin da ya sa mutane da samu wannan kasafin ba wanda aka yi wa wannan roƙa ya roƙe ni cewa don allah kada a sai da wannan kasafin amma ni ina nan da kofi a wurina na taɓa zuwa kuma na sa wasu sun ji ba don haka ba da duk jama'a sun samu wannan kasar amma muna da kasar yanzu kamar guda goma waɗanda duk aka fi fita akan irin waɗannan matsaloli a shahid anan ne wannan aljani ga shi ya rikida ya zama tsaka kuma an gan shi kuma ga abubuwan da suka faru sannan ya taɓa rikide mishi ya zo ya zama mishi kadangare ya firgita shi ya taɓa rikida ya zo ya zama mashi kyankyaso ya ji kan shi ya firgita shi yace kuma da ya kwanta bacci sai ji yana sai rinka jan shi wani rami yace sai yaron ya tashi yace ɗakin nan da aljanu sai kwanta ya ji ana jan shi rami yace to ba wani aljanu yace shi kaɗai ne a ciki duk sauran abubuwan kyankyafai ne na gaskiya amma shi kaɗai ne aljanu yace shi yake ta mishi wannan tasawurin aka yarjejeniya da shi ya fita a shahid dangane da ka wannan shi shine aljanu ɗin nan suka rikida su zama abubuwa kuma ana ganin su su tasawuri kaza su tasawuri kaza duk mutane sun san haka tana faruwa ashe mutun cewa akwai aljani a hankalta ma ashe wani abu ne wanda yake ainihin wato kin gaskiya ne bayan ta bayyana to karshe a shekul jazairi a cikin wannan littafi nashi ya kawo cewa zunubai da laifuffuka da 'yan adam suke yi waɗanda wannan ma ainihin ya saba wa ɗabi'a da kuma shari'ar Allah wanda mutane suke yi yace waɗannan abubuwa su ma suna tabbatar da cewa ashe akwai aljanu kuma akwai shaidanu masu ƙatar da mutane wannan bayani gashi a cikin wannan littafi mai suna aqidatul mu'min a cikin shafi na 58 zuwa 59 الشيخ أبو بكر جابر جابر الجزائري شيء malamin da ya yi من هاج المسلم yana nan da ran ya karantar a jami'atul islamiyya ya zauna a ainihin kismus tafsir ya zama shi ne shugaba na wannan idara din sannan daga baya kuma yanzu ya zo zama babban malami a cikin masallacin annabi yana karantarwa alhazai da masu zuwa umara suna ganin shi in sun je yana yin wa'azi babu laifi in ka je zaka iya tambaye shi wata ran kuma ya maka bayani mushafahatan baki da baki ya maka dan ka tsara eh, fahimta in Allah ya nufa mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu bayan ainihin wannan matsala wadda ke tabbatar da cewa ainihin wato akwai aljanu a hankalce ma to sai bayani akan cewa ba ka da yadda za ka ka iya karyata? abin da yake ya tabbata saboda ɗai ba ka san wannan abu ba ko ka bai gane maka ba ko ka bai gane maka ba rashin ganin abu ko rashin jin abu baya nuna babu wannan abu yanzu gashi muna magana nan a cikin speaker amma mutumin da ke cikin zariya yana jin mu a nan cikin wada yanzu muke magana mutumin da ke cikin zariya baya jin mu mutumin da ke cikin zariya baya jin mu shikenan tunda kunnen shi baya dauko mishi wannan sautin sai ke ƙarya ne ba a gabatar da wannan muhabara yanzu a wurin to haka rashin gani idan ka dinnan yana da iyaka kamar yadda idan ka yake da iyaka din da za ka tsaya a fili komai tsawon wannan fili akwai wani abu in ya nisa gare ka ba za ka hange shi ba kuma yana nan rashin ganin wannan abu baya nuna ba shi a wurin sai a dawo kai kanka wa fi anfusikum afala tubsirun ina hankalinka yake akwai wanda zai nuna mana hankalin shi duk taron wurin nan ma'ana an baka ganin hankalinka yaya baka da hankali kenan ranka ranka ina yake za ka iya turo shi ka nuna mana ka san da yake a jikinka ka taba ganin shi wani ya taba ganin shi tunda babu wanda ya taba ganin shi kai kuma baka san inda yake ba wannan ya nuna baka da rai kenan yaya aka baka da rai kake musu wannan matsalar shi yasa rashin ganin abu ko rashin jin abu ko rashin sanin abu baya zama ainihin hujja ta wajen ainihin kora wannan abu. mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wannan na daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato aibanta kafirai a cikin alkur'ani sai ce bal kazzabu bima lam yuhitu bihi ilma bi ilmihi ma'ana kafirai sun karyata abin da yake ilimin su bai kai gare shi ba kai saboda ilimin bai kai akan wannan matsala ba ka ce babu aljani kuskure ne ka ce aljani baya magana kuskure ne ka ce ba za a iya magana da aljani ba wallahi kuskure ne abinda za ka ce ka ce ba ka sani ba shi yasa Allah ya saka wasu malamai namu na garin nan da alkhairi yadda ɗaliban suka zo suka kawo min labari lokacin da suka ji labarin wannan matsala wasu sai suka ce su ba su sani ba suka ce amma wannan abu abin cika in ya tabbata su suna farin ciki da shi saboda suna faɗa da bid'a suna kokarin tsaye da sunna wannan abu in ya tabbata hanyar kashe bokanci ta zo insha Allah ta'ala dan yana daga dalilan da yasa shi Wahid Abdulsalam Bali waɗannan tafai nashi As-Sarimul Battar da littafin Al-Wiqaya yake yana karantar da mutane ne musu wa'azi zuwa wurin yan bori da bokaye babu kyau amma zai ce to wata hanya ya zo musu da ita Ya ce akwai hadari dangane da rubutu akan waɗannan matsaloli saboda wani kuma sai karkata sai karkace ce amma ganin fa'idar kuma ta sa sai a tsaya a rubutu din saboda haka mun tashi mun ce bokanci babu kyau zuwa wurin boka babu kyau bori babu kyau zuwa wurin ɗan bori da yan tsubba duk waɗannan al'amura baki ɗaya ya saba wa shari'a shin mutumin da ya kamu da larura irin wannan wacce hanya za a ainihin cire mishi wannan larura tabbas ya tabbata ɗari bisa ɗari gaskiya ne babu kokonto babu shakka aljani yakan shiga jikin mutum aljani yakan make mutum to yaya wata hanya za a ba a cire wannan larura mun gane wannan da ya kyau ko makonni biyu da suka wuce an kawo wata mace daga garin kabo ta aka zo aka yi mata mako uku aka zo aka yi mata karatu din babu abin da ya faru lokacin da ita yar wuyan baya tsayawa ko yaushe yana langabewa idanuwa duk gasunan sun yi wani har haka kafa duk gasunan nan a shanyi muka yi musu karatu ba abin da ya faru na ba su kasar na ce a je mako guda ana saurari sun saurari wannan kasar na tsawon mako guda da aka zo muka wa yar yar karama ce ta baya haka babu abin da ya faru ana wa uwar sai aka samu sai suka make ta sai suka yi magana aka samu aljanu guda uku tare da ita ta nan ne za ka fahimci tunan asiri na aljani in kana tare da shi duk abubuwan da kake yana na yana ganin ka mijinta dan uwanmu ne dan izala ahlus sunna jazahullahu khairan yayi mata iyakar wa'azi akan duk waɗannan larurori suke fama da su ka je wurin dan bori ko boka ta dogara ga Allah in dai ya ji magani na ajika a sha ko a shafa sai ya mata amma boka ya hana ta zuwa yi mata wa'azi to ka san wani lokaci in larura ta kama mutum bai san san da zai tafi wani wurin ba to larura ita ta ci ta sai ka lallaba ta tafi wurin wata boka sai ta je wannan boka sai a ta ta koran masa wasu aljanu din daga cikin waɗannan ina jin kamar guda biyar ko shida kamar yadda suka faɗi daga ƙarshe to su sai suka ce amma su masu taurin kai ne amma yanzu tun da karatun ƙur'ani ake za su barta amma bokar ta kasa ta kore su ga ana ma suka tona asirin wannan matan akwai wadda a yanzu an yi ta zo suna fama da larura ta ce a'a akwai wasu abubuwan da take ba ta son su tona asirinta mun ce mun yi alkawari ba za a ɗauka a kasar da ta ce a'a ma'ana ai dai zai zama ga mijinta a wurin kuma ba ta son mijin ya ji wasu abubuwa Allah ya kiyaye Allah ya shirya da mu da abin da nake wa can shine sai waɗannan aljanu suka ce asalin abin da ya shigar da su shine uban wannan mara lafiya ya ɗibi hoda ya zuba musu lokacin da suka zama tururuwa shi yasa su kuma ainihin suka nakasa ta suka ce suka nakasa aisha ita wannan yarinya? ni ba ma san sunanta ba sai na tambaya wace ce aisha ce ga wannan yarinya me kuka yi mata sun rike kafa sun lalata ido sun abin nan saki wuyanta baya kayawa za ku sake ta suka ce eh. duk da aka yi waɗannan abubuwa aka sallame suka fita suka rabu da ita da izinin Allah sai da yarin ya wuya ya miƙe lafiya lau wal fadlu lillahi wahda Allah ya shirya da mu saboda haka rashin ainihin sanin abu baya zama hujja wajen inkarin wannan abu yanzu karfe nawa ne to ai sai a ci gaba ke sai inda ya shiga bayani na ƙarshe a cikin wannan ainihin maudu'i kafin ba shiga matsala ta uku shine hukumu man ankara wujudar jin hukuncin wanda yake mutuncewa akwai aljanu ma'ana mutumin da yake aljanu din ƙarya ne babu su ina matsayin shi a cikin shari'ar musulunci hakika abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da hadisai sahihai ka da ainihin wata hanya wadda za ka yi mutunta sai dai in dama akwai nifaka ko zindikanci a cikin zuciyarka ko kuma neman jayayya da gaskiya tare da cewa muna jawo hankalin 'yan uwa musulmi akan cewa matsala dangane da cewa wane kafiri ne ko wane musulmi ne matsala ce da take a hannun Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kadai malamai suna bayyana hukuncin ne kawai shi yasa idan malamai za su bayyana cewa wane kafiri ne ko wane musulmi ne sai su ainihin zama suna da dalili wanda yake da ainihin asali in ma cikin alkur'ani ko kuma cikin wani hadisi ko hadisai sahihai amma saboda kana kin wane ko saboda baka son wane ko kana son ainihin wani a tallata shi a gari a lalata shi ka ji tsoron Allah ka kafirta shi da ainihin ra'ayinka sai in ya zama a shar'ance ya tabbata ya zama kafiri to kuma ka sani da cewa mutumin da ya tabbata ba kafiri bane in ka kafirta shi wannan kalma ba ta sauka banza sai ta dawo kanka kamar yadda yake wani in ya tabbata kafiri ne in ka kwana kana cewa wani musulmi ne in ya tabbata shi kafiri ne a shar'ance kirarinka da kake cewa shi musulmi ne wannan ba zai mai da shi ainihin ya zama musulmi ba sai in ya dawo ya gyara halin shi to sannan matsalar da ke damun mutane shine su da dama mutum zai ɗauki wata aƙida ta kafirci idan aka kafirta shi sai ka ji ko shi ko wani shi ya ce dan menene za a ce wani kafiri ne yana yin sallah yana yin azumi yana zakka yana hajji ba kalmar shahada yana faɗi wannan magana ce wadda ake yin ta ainihin a hankalce hankalin da bai da saiti amma hankali mai saiti yana rushe wannan so da dama mutum yakan ainihin kasance ya yi alwala ga laima a jikin shi sharɓan sharɓan amma kuma nan take da zai zo ya yi tusa a zahiri yana da alwala amma a hakika a shar'anta ba shi da alwala wannan ai a hankalce ya ishe ka iya gane wannan shi yasa faɗar shi da kalmar shahada faɗar kalmar shahada abu ne wanda yake aiki na musulunci amma akwai abin da zai iya rusa kalmar shahada ɗin wannan matsala ce a aqida ba wai sai lallai ta hanyar da ka shiga musulunci ta nan za ka fita ba kakan shiga musulunci ne ta hanyar ka ainihin faɗi kalmar la ilaha illallah ba wai sai lallai ran da ka zo ka ce la ilaha illallah ƙarya ba ne sannan ka zama kafiri za ka iya zuwa bakinka yana faɗan la ilaha illallah dukkan rukunan musulunci kana faɗar su kana tabbatar da su da baka amma kuma ka yi wani aiki daga cikin wasu ayyuka kuma na musulunci ta can wurin ka zama kafiri wancan kafircin ya rushe wannan faɗin kalmar shahada da waɗannan sauran ayyukan da kake yi saboda haka har an waye gari akwai waɗanda ba su san kwata-kwata da an ce ai mai kaza kafiri ne mai yin kaza kafiri ne ta ce ana kafirta musulmi a'a abin da za a ce kai ne wa'azi ka tabbatar da cewa duk wanda za ka ce kafiri ka kafirtar da shi ne a ƙarƙashin dokar Allah ba a bisa son zuciyarka ba mun fahimci wannan da kyau ko in ya tabbata kafiri din nan to idan ba maslaha ce ta kama ba ba kuma za ka rinka faɗi bane da nufin tonan shi ai wane kafiri ne ai wane kafiri ne a'a ba kuma ka nuna wane ka ce wane din nan kai kai kafiri bane sai dai me yin kaza kafiri ne ko wanda yake da ka kaza kafiri ne kai kuma da kake da wannan abin da addinin musulunci yake nema da kai ka natsu ka fahimci kana yin wannan abu eh tunda ka ji an ce kafirki ne sai ka bari amma sai kace kai ba za ka bar wannan abu ba to tunda ma an ce yin ka din kafirci ne kai sannan za ka yi ka zama kuma mai yin izgilanci da addinin Allah Allah ya kiyaye to dan haka matsala ta aljanu Qur'ani ya tabbatar da ita hadisai sun tabbatar da ita kuma a hankalce hankali lafiyayye ya tabbatar da ita to don haka ne imam ibn hazmin yake faɗi cewa faman an kara wujudar jinni au ta'awwala fihim ta'awilan yukhrijuhum an zahirihim fa kafirin kafirun mushrikun halalun dam wal mal qala ta'ala afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni al-imam ibn hazm a cikin littafin shi al-fislu fil milali wal ahwa'i wan a cikin juz'i na biyar shafi na goma sha biyu yake cewa duk wanda ya musun cewa aljanu akwai su ko kuma yake kawo musu wani ta'awili don akwai waɗanda suke cewa aljanu ɗin babu su sai su musun su gaba ɗaya akwai waɗanda kuma suna musu ainihin kasancewar aljanu ɗin su zama yadda aka san su a su ce wai aljanu wasu ɗabi'u ne waɗanda suke ainihin wato munana na jikin mutum to abin da ake nufi da aljani kenan mala'iku kuma wasu ɗabi'u ne da wasu al'adu da halaye nagari wanda ke jikin mutum su ake nufi da mala'iku to duk wanda ya ɗauki ɗayan irin waɗannan hanyoyi ko ya musu su ya ce ba su ko ya musu wani ta'awili wanda zai fitar da su daga yadda suke al-imam ibn hazmin ya ce wannan mutum kafiri ne kuma mushriki ne jinin shi da dukiyar shi sun halatta saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce yanzu nan ku ɗan adam ku a ɗauki shedan da shi da zurriyar shi su zama ainihin masoyanku ni kuma ku rabu da ni ibn hazmin yake cewa saboda Allah madaukakin sarki yana cewa yanzu nan ku a ɗauki shedan da shi da zurriyar shi su zama ainihin masoyanku ganin ni kuma Allah ni ne wanda nake ainihin masoyanku amma sai ku ɗauki shedan da zurriyar shi sai su zama su ne masoyanku A a anan ashe akwai shedan akwai zurriyar shi kuma aljannu to wanda ya musun wannan abin da Allah ya tabbatar shi ne ibnu hazm yake cewa wannan mutum ya zama kafiri sai kuma al-imamu ibnu hajar al-haythami al-faqih shi ko yace wa inkarul mu'tazilati wujudihim fihi mukhalafatu lil kitabi was sunnati wal ijma' bal alzamu bihi kufran لأن فيه تكذيب النصوص القطعية بوجودهم ومن ثم قال بعض المالكية الصواب كفر من أنكر وجودهم لأنه جهد نص القرآن والسنن المتواتر والإجماع الضروري الإمام ابن حزم آه الإمام ابن حجر الحيثم يكي تشيوا mu'tazila waɗanda suka yi musun cewa akwai aljanu wannan musu nasu ya sa sun saba wa alƙur'ani kuma sun saba wa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sa'annan sun saba wa ijima'i ya ce wannan aƙida ta su ta lazimta musu sun zama kafirai akan haka saboda musu na kasancewar akwai aljanu ɗin to akwai karyatar da nasoshi waɗanda yanke suka zo suke tabbatar da cewa akwai aljanu ɗin ya ce to saboda haka ma aka samu wasu daga cikin malaman fikihu na malikiya suka ce maganar da take daidai shine duk wanda ya musun cewa akwai aljanu wannan mutum ainihin ya zama kafiri domin musun cewa akwai aljanu ɗin to musu ne ga nassin alkur'ani da sunna wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawa sannan da kuma musun ijma'i wanda yake tabbatacce an riga an san shi a cikin addinin musulunci sai ka duba littafin alfatawal hadisiya na al'imam ibn hajar al shafi na 123 malami na biyu kenan dangane da bayani akan hukuncin wanda yake musu ko kuma suke musun aljanu وقال الأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي akwai wani babban malami shi kuma mutumin ƙasar masar wanda ke da suna muhammad sa'id ramadan bayan ya yi dogon bayani a cikin littafin shi kubral yaqiniyatil kauniya a cikin shafi na 299 sai ya ce wa inna inkarahum aw shakka fi wujudihim yastalzimu ar-riddata wal khuruj an al-islam yace musun cewa akwai aljanu ko kuma shakka game da cewa akwai su wannan yana lazimta wanda ya dauki irin wannan akida yayi ridda kuma ya fita daga cikin addinin musulunci wannan shine a takaice abin da ainihin waɗannan malamai suka faɗi dangane da hukuncin mutumin da yake musun cewa akwai aljanu ko kuma yake karyata su ko kuma yake ainihin shakka dangane da al'amarinsu wa qala alusi wa nafyu dhalika ayil jin kufrun sarihun kama la yakhfa al-alusi a cikin tafsirin shi mai suna ruhul ma'ani cikin mujalladi na juz'i na 29 shafi na tamanin da biyu ya ce tun kuɗe cewa akwai aljanu ko kuma ƙaryata su ma'ana ƙaryata kasancewarsu ya ce wannan kafirci ne wanda yake ƙarara wanda al'amarin ba a ɓoye yake ba saboda haka sai mutane su yi a hankali abin da yake a ɓoye nassi ne zai tabbatar mana da shi in baka san nassin ba ba kamata ya kai musu a kan shi ba sai ka je ka binciki yaya nasin yake me bayani akai in ka kasa fahimtar waɗannan nasoshi kafin ka yi hukunci sai ka yi abin da manyan malaman hadisi sukan yi malamin hadisi in al'amura suka rikice mishi sai ya tawakkof sai ya dakata bai karkata ga nan ba bai karkata ga nan ba saboda yana ganin ga kaza ga kuma kaza ga kaza ga kaza to sai dakata yana nan yana bincike yana roƙon Allah Allah ya mai buɗi wajen fahimtar waɗannan ainihin al'amura to ina ganin alamar gashi mun ci ainihin fakara ta biyu ta cikin muhadarar mu zuwa ta uku ina ga alama kamar mutane sun fara gajiya ko to lokacin sallah za a yi kokowa eh, da sauran lokaci to ya kamata sai kowa ya samu wuri sai zauna ya natsu eh eh jin bayani akan wasu tabi'u na aljanu nasoshi sun gabata waɗanda su kansu sun isar maka ko sun ishe ka ka fahimci cewa aljanu ɗin nan suna da wasu ɗabi'u waɗanda suke da tarayya da mutane a kansu matsala ta farko da za mu tattauna a kai shi ne shin wai aljanu suna cin abinci kuma suna shan abin sha wasu malamai suka ce eh aljanu suna cin abinci suna kuma shan abin sha wasu malamai suka ce kwata-kwata aljanu ba sa cin komai ba sa shan komai wasu kuma malamai suka ce aljanu sun kasu kashi biyu akwai aljanun da suke cin abinci suke sha akwai kuma aljanun da su kuma ba sa ci ba sa sha ya kamata fa ku natsu da Allah gaskiya wurin babu natsuwa cewa shedan ainihin yana ci kuma yana sha saboda haka ne ma har ya umarce mu da mu saba wa ainihin shedan wajen irin yadda yake tashi ciyayyar ko kuma yadda yake shan nashi abubuwan sha din Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yarda ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama malami da kun sassauke abubuwan nan sai da muka ce ku je ku sa a speaker far Allah ya kara mishi yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashribu bi shimalihi akhrajahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗaya daga cikin ku musulmi zai ci abinci to ya sanya hannun shi na dama idan zai sha wani abu ya sa hannun shi na dama saboda shedan yakan ci da hannun shi na hagu kuma yakan sha da hannun shi na hagu wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi wanda karar wannan hadisi yana nuna mana ashe shedan yana cin abinci kuma yana shan abin sha har ma ga ainihin bayani akan hannun da yake ci shine hannun hagu hadisi har wayo ya zo a cikin al-musnad na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man akala bi shimalihi akala ma'ahu shaitan wa man shariba bi shimalihi shariba ma'ahu shaitan ma'aiki ya ce wanda ya sa hannun hagu ya ci abinci shaitan ainihin zai ci wannan abinci tare da shi kuma wanda ya sa hannun hagu ya sha wani abin sha shaitan zai ainihin sha wannan abin sha tare da shi akwai aljanar da aka zo ana hira da ita sai take cewa bisan da wannan mara lafiyan ta zo cin abinci idan ba ta bismillah ba sai ainihin su ci abincin tare idan wannan yin mata ta tuno sai ta ce bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ta ce ita aljanar sai ta amayar da abincin da ta ci kaga waɗannan abubuwan abin da ake bukata da kai shine imani da gaibu in ba haka ba ya za a yi amai a cikinka kuma baka sani ba Ta tun da kwakwalwarka a musulunce ta iya ɗora maka ka yadda da cewa eh aljanin zai iya zama a jikinka ta shi abu ne mai sauki kuma zai iya yin komai a jikinka wannan biyu yana nuna mana falaloli na waɗannan ainihin zikirori waɗanda kullum ake kwaɗaitar da mutane a kansu duk sanda ta zo cin abinci in ta yi bismillah to aljanar ba za ta ci abinci ba amma duk sanda ta manta ba ta bismillah ba in ta ci abincin har ta gama shi kenan ita ma aljanna ta ci abincin ma'ana sai a waye gari abincin ba albarka kenan ga wannan matar amma in tana cikin cin abincin ce wannan basmala kamar yadda annabi ya sunnanta cewa an ka manta ga yadda za ka yi ta ce yanke kuma sai ita aljanna sai ta amma da nata abincin da ta ci har yau hadisi sahihi ya zo a cikin musulun na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya shiga gidan shi ya ambaci sunan Allah wajen shiga gidan nashi sannan ya zo cin abincin shi ya ambaci sunan Allah sannan ya zo kwanciya da iyalin shi ya ainihin yi addu'a wadda za mu zo mu bayyana sai ainihin shaidanin da ya biyo shi sai koma ya ce yau bai da abinci bai da wurin kwana saboda haka sai haƙura sai juya idan mutum ya zo shiga gidan shi bai faɗi sunan Allah ba sai ainihin wannan shaidani zai shigo tare da shi idan ya zo cin abinci bai ambaci suran Allah ba wannan shaidani ya samu abincin da zai ci idan ya zo wurin kwance shi bai ambaci sunan Allah ba sai shaidanin ya ce shi kenan yau ya samu abinci kuma ya samu wurin kwana amma idan duk mutum ya waɗannan abubuwa gaba ɗaya babu ambatan sunan Allah to kenan shaidan ya samu abinci kuma ya samu wurin kwana babu yadda za a yi shaidan ya kwana da kai bai ingizo maka wani mafarki ne ban tsoro ba ko kuma wani firgici ko wani abu makamancin haka don akwai wadda ya faru din haka ta bayyana cewa dare yana yi kawai sai ta zo ta sa mata wani irin mafarki mai ban tsoro ta taso da gudu ta zo ta karo da kofa babu irin muguntar da ba sa yi Allah ya kiyaye to menene abinci da kuma abin sha na su aljanu din tunda ya tabbata suna cin abinci wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsuguna sai ya ce wa abu huraira ya je ya samu mushi duwatsu wanda zai tsarki da su abu huraira ya je ya samu ainihin duwatsu guda biyu na ukun kuwa sai ya samu kashin jaki ko na alfadari sai ya kawo mishi sai annabi ya jefar da wannan ainihin kashin jaki ya ce je nemo mishi dutse na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ainihin sun samu zama sai abu hurera yake tambayar shi wane dalili ne malam da ka je wurin tefrokoda ne tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama akan menene sirrin da ya sa ya ainihin kika tsakashi da ainihin wannan kashi na jaki ko na alfadari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kashin jaki ko kuma na alfadari ko kuma kashi ya ce mala'iku sun tambaye ni guziri ko kuma abincin da za su rinka ci na roƙa musu Allah Allah ya sa wannan ainihin ya zama abincinsu aljanu na roƙa musu Allah Allah ya sa wannan ainihin kashi ya zama abincinsu wannan kashi na dabbobi kuma ya zama ainihin wato abincin dabbobinsu saboda haka ashe aljanu su ma suna ainihin cin abinci kamar yadda muke ci kuma yana daga cikin ainihin abincinsu shine ainihin kashi to shi yasa shari'ar musulunci ta hana ka dauki kashi ka katsa kashi da shi ko kuma ka dauki ainihin kashin jaki ko kuma makamantan haka ka katsa kashi da shi ko dai ya zama dan kasancewar kashin jaki ɗin da na alfadari ɗin? saboda kasancewar shi jasa ne ko kuma saboda kasancewar shi ainihin abincin dabbobinsu ne saboda haka ya tabbata suna cin abinci kuma ga kaɗan daga abincin da suke ci kuma kamar yanzu da ake ta hirarraki da su waɗannan abubuwan suna bayyana mana irin abubuwan da suke ci zaka ji wani ya ainihin bayyana cewa ga irin abinci kaza ga irin abinci kaza ga irin abinci kaza wancan kuma asari da muka kawo dazu wanda ibnu kafir ya kawo cikin tafsirin shi wanda ainihin a'ama shi ke tambaye shi yace ainihin shinkafa ita ce abincin da suka fi so to ta iya ainihin yiwuwa wani jinsi ne nasu suka fi son haka ko kuma dukkaninsu wallahu a'lam amma abin da ake so ka sani kamar yadda kai mutum musulmi aka hana ka cin abin da ba a yanka shi da sunan Allah ba su ma haka musulman su an hana su cin abin da ainihin ba a yanka da sunan Allah ba daga nan ne wasu malamai suka yi istinbati suka fitar da hukuncin cewa ashe mushe din nan da aka haramta wa musulmi su ci saboda ainihin rashin yanka da sunan Allah to yakan kasance abincin kafirai daga cikin su aljanu din amma aljani musulmi kamar kai ne sai abin da aka yanka da sunan Allah kuma wanda ya halatta ya ci shi yake ci to amma dangane da abin da suke shafa al'imam ibn al qayyim al-jauziya Allah ya ƙara mishi rahama ya ainihin yi istinbatin hukunci dangane da cewa aljanu sukan sha jiya, saboda Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana cewa giya ɗin nan da caci ayyuka ne daga cikin ayyukan shaiɗan ma'ana shedan ya umarci mutane su ainihin giya dan su su sha kuma dan ya sha haka ibn al-qayyim ya istinbatin wannan hukunci a karkashin wannan aya yace za a iya fitar da hukuncin cewa ashe shedanu da aljanu sukan ainihin sha giya, kafiransu da fasukan cikin su waɗanda ainihin wato dama su suka ingiza masu yin giya din da kuma masu shanta to wannan ya taɓa tabbata irin haka akwai wata mata da ke fama da irin waɗannan cututtuka duk sanda suka zo suka make ta sai ce ta cewa a bata giya za ta sha a bata giya za ta sha a bata giya za ta sha don a lokacin nan aljanar da ke tare da ita take magana da aka zo da ita ainihin aka yi mata karatu aljanin suka fara magana ita wannan aljana ta ce ita kafira ce kuma tana shan giya ta ce kuma ta ne wata boka aiki wadda wannan boka tana ainihin bata giya ne ita kuma to kaga duk irin waɗannan alamomi ne waɗanda suke bayyana irin abubuwan da su aljanu ɗin suke ci da kuma irin abubuwan da su aljanu ɗin suke sha sai matsala ta gaba shin su aljanu ɗin maza ne da mata ko kuwa mazaje ne zaryan ko kuwa mata ya ne zaryan malam lokacin sallah ya na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa idan zaka shiga ban daki sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi ma'ana ya Allah ka tsare ni daga shaidanu mazajensu da matayensu wannan ita ce fasara kaɗai ta alkhubus wal qaba'is amma ba kazanta da kazantoci ba kamar yadda ake fasarawa a da wannan kuskure ne alkhubus shaitanu maza alkhaba'is shaitanu mataye to wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe su shaitanu din ko kuma su aljanu din sun kasu kasancewar su ainihin mazaje da kuma ainihin matayensu to shi yasa har aka yi wani babban malami tambaya cikin malamai na ainihin tabi'ai cewa shin ko shi dan yana da mata sai istinbatin hukunci daga ayar da ke cewa afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya yaya za ku dauke shi ko kuma ku a dauke shi shi da zurriyar shi su zama masoya cewa tunda har ya samu zurriya to yana da mata kenan amma karka yi mamaki malamai suna da ilimi da zurfin tunani wani zai iya tun kuɗe ainihin wannan maganar in ya so zai iya cewa ai Allah maɗaukakin sarki zai iya ainihin sama mashi zurriya ko da ainihin ba shi da mata tunda an haifi ɗan da bai da uwa bai da uba shine halitta annabi adam an halicce shi afuwan, ga kuma an haifi ɗa wanda bai da uba kuma yana da ainihin uwa shine annabi isa kamar yadda ainihin aka samu hawa'u ita kuma daga jikin namiji ba tare da kuma mace ba wallahu ala kulli shay'in qadir ya kamata fa ku samu natsuwa jama'a fa shine shin idan shedanu ko aljanu sun kasance mazaje da mataye shin ko suna yin aure kuma suna hayayyafa to a hakikanin gaskiya aljanu suna yin aure kuma suna hayayyafa to wannan matsala akwai wani dan reshi Yanzu za a tattauna wannan matsala insha Allah da izinin Allah amma matsalar shine nan shin a tsakaninsu sukan yi auratayya eh a ƙashin gaskiya suna yin ainihin auratayya dalili akan wannan shine waccan ainihin aya wadda take magana dangane da cewa shi ainihin shedan ɗin yana da zurriya sai wasu malamai suka fitar da hukunci akan cewa ya samu wannan zurriya ne ta hanyar aure da yayi wasu kuma suka fitar da dalili akan cewa shedan ko aljanu suna da mataye kasancewar inda Allah yake cewa lam yatumus lam yatumis hunna insun qablahum wala jan matayen aljanna wani mutum bai taba ainihin saduwa da su ba ko kuma ainihin aljani ma'ana ashe aljani yana iya saduwa da matar gidan aljanna kenan ashe ba zai zama abu mai ban mamaki ba ko kuma mai nisa wanda kwakwalwa za ta kasa ɗauka in an ce a nan duniya sukan ainihin yi auratayya wannan matsala dukkaninta malamai sun fitar da ita ne ta hanyar ijtihadi wallahu a'lamu bisawab amma sahihiyar magana da malamai suka rinjaya akan ta shine ainihin aljanu din sukan yi ainihin auratayya a tsakanin su kuma suna haihuwa suna da zuriya suna yaduwa wannan bayani ya zo a cikin littafin akamul marjan fi ahkamul jan a cikin shafi na 34 sai kuma bayani akan inda aljanu suke zaune da kuma lokuta waɗanda aljanu ɗin suka fi kai kawo da kuma guraren da ainihin suka fi zama to aljanu suna zaune ne a wannan doron duniya inda mu mutane muke zaune muna rayuwa saboda lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya turo iblis ya kuma sauko da ainihin adam da hawa'u daga aljanna ya turo su ne nan duniya cewa ainihin su zo su zauna waɗannan na ƙiyayya da sashi waɗannan sashi na ƙiyayya da sashi ya turo su ne zuwa wannan ainihin sarari na duniya wannan yake nuna cewa ainihin aljanu nan suna rayuwa a wannan duniya ta mu ne sa'an nan daga cikin wuraren da ainihin aljanu suka fi zama aljanu sun fi zama a wuraren da suke da kazanta musamman kafirai da fasikai da azzaluman cikinsu kamar bola da banɗaki da makabartu da wurare makamantan haka waɗannan a takaice su ne kaɗan cikin wuraren da ainihin su aljanu ɗin suka fi zama hmm? to bari mu ƙarasa a yi sanda bari mu amma ɗan yi haƙuri kaɗan a ƙarasa sauna lokutan da ainihin su aljanu ɗin da shaidanu suka fi kai kawo su ne lokutan da dare ya fara ainihin shiga lokacin da almuru duhu ya fara yi a saboda haka ne ma aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da cewa idan almuru ta a kama yara ƙanana a killace su wuri ɗaya suna ba'a don a lokacin nan waɗannan ainihin shaidanu suna karakamna suna ainihin kai kawo za su iya make yaro Sau da haka almuru yana yi ɗan yara ƙanana na baya sai a ɗauke su a sa su a baya a goya su waɗanda za a zaunar da su sai a zaunar da su amma ba daidai ba ne a basu suna kai da komowa ko a cikin gida ko kuma a wajen gida sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa kasuwa wani dandali ne daga cikin dandali na ainihin shaidan shi yasa yau wani sahabi nashi wasiya akan cewa in za ka iya ka zama kai ne na ƙarshen shiga kasuwa kuma ka zama kai ne na ainihin farkon fita daga ita sai ce saboda ainihin ita shedan ita ainihin kasuwa annan ne ainihin shedan yake kafa tutar shi kuma annan ne dandalin shi yake shi yasa zaka ga da zage-zage da fadace-fadace da tashin hankali da rashin jituwa yana da yawa a kasuwa to in zaka iya ka zama kai ne na karshen shiga kasuwa kai ne na farkon shiga sai ka yi haka kuma duk sanda zaka shiga kasuwa akwai zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai kai kokarin ka iya wannan zikiri din saboda ka samu ainihin Allah ya taimake ka wajen ainihin tsira daga wasu makirci na waɗannan shaytanu da suka taru a kasuwa al-imam ibn sunni ya rawaito hadisi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo kasuwa kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير النبي yace za a rubuta maka lada dubu sau dubu ma'ana miliyan ɗaya kenan shi aka samu sahabbai saboda kwaɗayin wannan falala da lada da suke yi ranar da ma ba zai je kasuwa ba sai ta sai hau abin hawan shi je kasuwa ya shiga ya fito dan ya wannan addu'a ya samu ladan ya dawo fa radiyallahu ta'ala anhu to wannan ainihin a takaice kenan sannan aljanu sukan zauna tsakanin rana da inuwa rabin jikinsu yana rana rabi yana inuwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka zauna wani bangaren jikinka yana rana wani bangare kuma yana inuwa kuma wannan yakan ainihin sababbar da zazzabi ko kuma janti sa'annan zikirori sukan ainihin kori su aljanu ɗin kamar karatun alkur'ani da kiran sallah da makamantansu to shedanu da azzaliman su to ainihin waɗannan abubuwa sukan kore su musamman ainihin karatun ayatul kursi to ina ganin abin da ya fi shine sai a tsaya a nan saboda sallah da za a yi ana ga in an yi sallah za a da a ci gaba ne ko to shi ke nan sha Allah Thank you. to sannan sai bayani dangane da yaya ne suna hmm? ga a kwana nan in Allah ya kai mu wani lokacin sai a sa rana sai a abin nan to tambayoyi fa ya kamata kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake ah,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 يقول لها دي كده بوابه مخطط وراح نتكلم مع بعض عليه وعلى ترى دي هي اللي كده بقول شباب حضر حكمة لجة قوة عزيزة Allah ya Allah halicce su ko waɗanda yake su kuma suna ainihin wato zama iska su yawo sannan kuma suna ainihin sauka ƙasa kuma su rayu sannan muka yi bayani dangane da bambanci a tsakanin shaidan da kuma aljani muka yi bayani akan asalin shi kanshi shaidan din da kuma bayani akan cewa shin kun shi ne asalin ko kuwa mun yi bayani akan cewa asalin aljani da shaitan duk ainihin abu ɗaya ne sai dai shi wannan ainihin shaitan wanda ya fi shahara da iblis kan ubangiji da ya yi sannan muka bayani dangane da cewa sai da Allah ya fara halitta aljanu sannan ya halicci mutane kamar yadda alkur'ani ya bayyana mun yi bayani dangane da wasu sufofi na ainihin shaitan wanda ya shafi ainihin wato munin halittar shi cikin haka sannan muka bayani akan wajibcin imani da gaibu saboda matsala ta aljanu abu ne wanda yake a ɓoye babu wata hanya da za mu iya gane cewa akwai su sai ainihin abin da Allah ya bayyana mana a cikin alkur'ani ma'aiki ya mana shari'a, a cikin sahihai to aka ce yana daga cikin wajibin imani na ainihin musulmi da imani da wato kasancewa dukkanin al'ummomi tun da kai akan cewa akwai ainihin aljanu sannan muka yi bayani dangane da cewa kasancewar baka san abu ba ko baka gan shi ba babu wannan abu ba ne sannan ƙarshe muka tattauna matsala dangane da abin da ya shafi bayani akan hukuncin mutumin da yake musun cewa akwai aljanu ɗin don an samu wasu tsiraru cikin al'ummar musulunci suna ainihin inkarin cewa ainihin wato babu wata halitta wadda ake kiranta aljannu wasu suka ce ai ba wani abu ne aljannu ba ai shi ne mutum ɗin shi ne aljannu saboda haka da aljani da mutum duk abu ɗaya ne wasu suka ce da aljanu da mala'iku duk abu ɗaya ne waɗannan aƙidoji ne dukkan su waɗanda sun fita daga tsari na addinin musulunci sannan a kashi na biyu na waccan muhazara da ta gabata muka yi bayani dangane da tabi'a ta su aljanu ɗin mun yi bayani dangane da cewa kamar yadda mu mutane da sauran ainihin dabbobi suke ci suke sha haka su ma aljanu suna cin abinci kuma suna ainihin shan abinci suna shan abin sha sannan muka yi bayani akan kasancewa aljanu su ma jinsi biyu ne ma'ana akwai namiji a cikinsu akwai kuma mace saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa min kulli shay'in na zawjayn daga komai mun halicci namiji da mace sa'annan muka yi bayani akan cewa su kansu bayan kasancewa akwai namiji da mace a cikin su kuma suna yin auratayya a tsakanin su wanda ainihin wannan auratayya ta su har suna samun ainihin zurriya Allah ya tabbata mana da haka a cikin alkur'ani da kuma ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisan shi sahihai da kuma ijma'i na al'ummar musulunci ya tabbatar da haka sa'annan muka yi bayani dangane da al'amarin da ya shafi inda aljanu suke zaune muka ce aljanu suna rayuwa ne a wannan sararin duniya inda muke rayuwa sannan muka yi bayani a wuraren da suka fi zama kamar banɗaki da bola da wuraren ƙazanta da dokin ƙofa da makamantansu sannan da lokutan da aljanu suka fi ainihin kai da komowa shine lokacin da almuru ya fara shiga dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da cewa idan almuru tai sai ainihin kama yara a zazzaunar da su waɗanda za a zazzaunar da su waɗanda ya kamata a goya su kuma sai a goya su saboda a lokacin aljanun suke ainihin kai da komowa sannan muka yi bayani a wancan mako cewa wurin da shaidanu suka fi dandazo da kuma ainihin tabbatar da miyagun ayyukansu su ne wuraren da aka fi saban Allah sa'an nan kuma sai ainihin kasuwanni kasuwanni ainihin aljanu suna zuwa da shaidanu je can su ta sababar da banna da fasadi mun yi bayani akan waɗannan al'amura a makon da ya gabata to sai bayani dangane da har wa yau akan ainihin abin da ya shafi wasu nau'ukan na wuraren zaman aljanu wanda a nan ne a mu'azaran mu ta take a wancan mako shine aljanu suna ainihin da son zama a wuri wanda yake tsakanin rana da inuwa ma'ana inda zai zama rabin jikinsu yana inuwa rabi kuma yana rana suna da sha'awar zama a wurare irin waɗannan to bayan wannan sai ainihin muhadarar mu ta yau sai ta ci gaba da izinin Allah dangane da abin da ya shafi ɗabi'a ta su aljanu ɗin kamar yadda mu mutane muke da dabbobi haka su ma aljanu suke da dabbobi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a cikin hadisin da abdullahi dan mas'udin ya ruwaito wanda yake al'imamu muslim ya fitar da shi cewa aljanu sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama game da abincin da za su rinka ci ma'ana waɗanda suka musulunta sai annabi ya ce ya roƙa musu Allah akan cewa duk wani ƙashi wanda suka zo wucewa za su in matuƙar an yanka wannan dabba da ke bayan wannan sai ainihin muhadarar mu ta yau sai ta ci gaba da izinin Allah dangane da abin da ya shafi ɗabi'a ta su aljanu ɗin kamar yadda mu mutane muke da dabbobi haka su ma aljanu suke da dabbobi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a cikin hadisin da abdullahi dan mas'udin ya ruwaito wanda yake al'imamu muslim ya fitar da shi cewa aljanu sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da abincin da za su rinka ci ma'ana waɗanda suka musulunta sai annabi ya ce ya roƙa musu Allah akan cewa duk wani kashi wanda suka zo wucewa za su in matukar an yanka wannan dabba da ke wannan kashi ya fita daga jikinta matukar an ainihin yanka ta da sunan Allah Allah ya halatta musu da ainihin su ci wannan ainihin kashi in suka ɗauka zai waye gari ya zama da tsoka a jikin shi mun yi bayanin wannan a makon da ya wuce sannan suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama game da cewa wani irin abinci ne dabbobin su za su rinka ci annabi ya ce dabbobin su su rinka ainihin cin kashin dabbobin mutane wannan ya nuna mana cewa ashe suna da dabbobi kuma abincin dabbobin nasu shine ainihin kashin da dabbobin mutane suke yi wannan ita ce wannan matsalar a takaice sai kuma bayani akan wasu ainihin halin da kun haƙura da rediyon nan ku dauke shi don za ku yi sabon ɗin da ka haƙura ne in ka samu kasar akwai wasu nau'i na dabbobi waɗanda yake mutane ke mallakar su amma kuma waɗannan dabbobi shaidanu suna tare da su diman da'iman daga cikin waɗannan dabbobi akwai raƙumi raƙumi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin hadisin da al'imamu Ahmad da Ibn Maja da bai haƙi suka fitar da shi annabi ya ce an halicci raƙumi ne daga ainihin aljanu ma'ana halittar raƙumi daga aljanu aka halicci shi raƙumi wata ran annabi ya zo ne musu bayani dangane da ainihin halitta ta shi raƙumi ɗin sai ce ko ba kwa ganin yadda idanuwar raƙumi suke juyawa ne ka kalli idan raƙumi da kyau ka gani za ka ga in ka haɗa ido da shi za ga yana neman ya firgita ka za ga yana wani warwar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asalin raƙumi an halicce shi ne daga ainihin shaidanu daga aljani Sannan annabi ya ce a saman doron bayan kowane ainihin raƙumi akan tozan shi to akwai ainihin shaidani annabi yake idan za ku hau sai ku ainihin ambaci sunan Allah duk inda raƙumi yake Shiɗanu suna ainihin taruwa a wannan wurin shi yasa yana daga cikin sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah ainihin a wurin da raƙuma suke ainihin durƙusawa bayan wannan kuma sai bayani dangane da ainihin dama da iko da Allah maɗaukakin sarki ya baiwa su aljanu da shaidanu wajen yin ainihin wasu al'amura waɗanda yake waɗannan al'amura sun gagara ainihin sauran halittu musamman mutane Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe wa su ainihin aljanu gaggawar tafiya ko kuma gaggawar yin wani abu a cikin ɗan lokaci wanda yake ainihin takaitacce ya kamata ku samu natsuwa jama'a Qur'ani Allah Maɗaukakin sarki ya mana bayani dangane da horewar da yawa Annabi Sulaiman dangane da aljanu Allah Maɗaukakin sarki ya bayyana cewa ya horewa Annabi Sulaiman aljanu yadda yake yana sarrafa su yadda yake so amma da izinin Allah a wata rana Annabi Sulaiman ya zauna sai ya ainihin daga kanshi sai bai ga alhuda-huda ba nau'i ne na tsuntsu da yawanci jama'a sun san shi wanda yake yana daga cikin khurafa jahiliya ma'ana karya wadda yake ainihin wato aka gada kunne ya girmi kaka eh, kunne ya girmi kaka ko bahaushe yake cewa wai duk bishiyar da alhuda-huda ya tsaya sai ya sauke alkur'ani wannan magana ba ta da asali a cikin sunna sai annabi Sulaiman yake cewa yaya aka yi banga alhuda-huda ba ko ya tafi wani wuri ne bai nemi izini ba don annabi Sulaiman Allah ya haɗa mishi ga ilimi ga annabta ga kuma sarauta shi ne sai ce matukar alhuda-huda ya dawo in bai kawo wani dalili na tafiyar shi babu ɗaukar izini ba zan kama shi in mishi azaba mai tsanani ko kuma zan yanka shi da alhuda-huda ya zo aka gurfanar da shi gaban sarki kenan ina ka je baka tambayi izini ba ya ce na je na gano abin da yake kai baka taba gani ba kuma na zo maka da labari ne daga ƙasar saba na je na samu wata mace ita ce sarauniyar wannan gari tana ainihin mulkar mutanen ainihin wannan ƙasa sai dai kuma da ita da mutanen ƙasar maguzawa ne ba sa bautawa Allah rana suke bautawa sai wannan ainihin tsuntsu ya ci gaba da bayani a kan cewa menene zai hana su ainihin su bauta wa Allah wanda Allah shi yake halitta kaza da kaza da kaza Allah shi ke fitar da kaza da kaza da kaza su koma suna bautar wani abu wanda ba Allah ba ma'ana wannan tsuntsun shi ma yana kishi dangane da dan menene za a je ana shirka kenan ana ainihin hada Allah da wani ko kuma ana bautar wani Allah a rabu da Allah to shine sai ainihin annabi suleiman ya rubuta wasiƙa ya ce aje aka yi wannan sarauniya ya baiwa wannan tsuntsu ya ce je kai mata tana zaune akan ainihin gadon mulkinta wanda wannan gado na mulki yana daga cikin abin da shi alhuda-huda ya zo ya baiwa annabi suleiman labari ya ce har ma tana da wani gado wanda yake na ainihin zaman sarauta ne mai matukar girma na ƙasaita aka ɗau wasiƙa aka je tana kwance akan wannan gado nata wannan tsuntsu ya sako mata wannan wasiƙa sai ta ga wasiƙa kawai ta faɗo mata haka ta karanta wasiƙa ta ga daga inda wasiƙa take sai ta nemi shawara ga fadawanta me kuke gani suka ce ai al'amari yana hannunki duk abin da kika ga ya kamata a yi shi za a yi ta ce waɗannan irin sarakunan da suka rubuta wannan wasiƙar ba za a iya musu da haka ba abin da za a aika musu da dukiya mai yiwa a lallashe su su haƙura su ƙyale mu an aiko da wannan dukiya annabi suleiman ya ya ce shi za a yaudara da dukiya abinda Allah ya ya fi abinda ainihin Allah ya bata balle har ta samu wani abu daga ciki ta yaudare shi da shi annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ce wa aljanun da ke tare da shi cikin kuwa ne ne zai je zo mini daga danta wannan gadon da ainihin ya tsone wa alhudahudan nan ido har yake cewa walaha arshun azim tana da gado wani kasaitacce waye zai je zo min da wannan gadon tun kafin ita ta iso ta zo ta samu gadon anan sai aka samu wani cikin aljanu sai ya ce zai je zai ɗauko wannan gadon kafin a tashi zaman fada sai annabi suleiman ya ga wannan ma'ana daga kasar yaman kasar san'a a ce a ɗauko wannan ainihin abu a zo da shi zuwa baitul makadis zuwa kamar daga safiya zuwa azahar annabi suleiman ya ga abin ya yi tsawo sai kau da kai sai wani ya ce zan je zan zo da wannan gadon kafin ka kifta idanka nan take sai ga gado ya bayyana a gaban shi annabi suleiman ya godiya ga allah bai ce ai mu mu ai ba na wasa ba ne sai ce ya gode wa Allah kuma ainihin wannan abu Allah ne ya yi mishi don ya jarabce shi shin zai gode wa Allah ko ko zai kafirce wa Allah to shi yasa duk sanda Allah ya bayyana wani abu a hannunka kake ganin kamar karama ce ko wani abu na ci gaba sai ka dubi kai kanka tukuna idan biyayya kake ga Allah to ka ɗauka wannan abu ainihin karama ce ta bayyana a hannunka amma ba alfahari za ka yi ba sai kai godiya ga Allah ka ƙara biyayya ga Allah din in ka ga cewa kai mai sabon Allah ne to istidraji Allah yake maka yana maka talala ne za ka hallaka kenan sai kai kokarin sai ka tuba ga Allah a shahid a cikin wannan kissa da na kawo ta annabi Suleiman shine wannan aljani da ya je dauko wannan gado kafin kiftawar ido na annabi Suleiman. ma'ana Allah ya hore musu gaggawar yin abu yadda yake ba dukkanin halitta ce za ta yin wannan abu ba kamar yadda na fara ainihin bayani a makon da ya gabata wanda yake ya kamata in yi tambihi tun daga wancan mako so da dama a wancan mako ina magana zan ce na yi magana da wani aljani ya ce kaza ya ce kaza mun yi magana ne da wannan aljani ta hanyar ainihin mun karanta mara lafiya alkur'ani ya buge shi na fara magana da aljanin ta haka ne ainihin nake magana da aljani din hanya ce wadda Kur'ani da sunna suka zo da ita sabanin hanyar bori da bokanci wanda yake ainihin alkur'ani da sunna suna faɗa da su ba mamaki a yau din nan ma zan ainihin iya buga misalai akan wannan shi yasa ne tambihi akan wannan dan a yanzu dinnan ma ina da manufa akan in buga misali akan wannan muna ainihin magana da wata aljana a jiya jiya dinnan ma an kawo wata mara lafiya daga Kaduna wannan mara lafiya mun zo mun yi mata karatu makonni biyu da suka wuce aljanin da ke tare da ita ya buge ta yi magana aka tattauna da shi ya ce ya rabu da ita muka tambaye cewa yana tare da shi da wani ne ya ce eh amma wannan ɗin da suka tare ba ta nan kusa ta tafi wani wuri na ce to in ya gamu da ita ya shaida mata cewa kar ta sake ta sake dawowa wurin wannan mara lafiyar in kuma ta sake dawowa idan aka zo aka yi karatu aka same ta ba za ta ji da daɗi ba to tabbas ɗin kuwa shi ya tafi jiya mun sa an da wannan mara lafiya muka zo muka fara mata karatu sai ta faɗi sai ta sume sai muka samu wannan aljanar ce ta dawo na ce ba a gaya miki saƙon da na faɗi ba ta ce an gaya mata me yasa ta dawo to sai ta shigo to muka ci gaba da karatu aka ba ta wuya yadda ya kamata ta hanyar karatun Alƙur'ani. alhamdulillahi rabbil alamin wal fadlu lillahi wahda a wannan lokaci na ainihin ce ina mahaifinta yake ta ce yana kaduna ta ce to ta kira shi a nan take da ta ɗan shiru wanda yake bai kai minti ɗaya ba nan sai ga ainihin mahaifin ya halarto sai muryar ta canza daga muryar mace sai koma muryar namiji aka tattauna da shi sunan shi abdulkarim ya ce shi bai san cewa yashi ta zo ta shiga wannan mata tana wahal da ita ba ya ce don bai halatta musulmi ya zalunci ba ya ce kuma a yi haƙuri a roƙi wannan mata da ta yafe mata kuma insha Allahu ba zai bar wannan ya tashi ta sake dawowa ba wannan ya faru a jiya kuma mun ɗauka a kasar alhamdulillahi rabbil alamin kamar wata guda da ya wuce ma haka ta faru wata aljanar an zo ana magana da ita sai ta ce su biyu ne amma ɗayar tana jine ta nace to ta kira ta nan take ita ma ta kira ta a shahid anan shine suna da gaggawar yin abu fiye da ainihin yadda duk wata halitta kake tunani a yanzu aljani zai iya zuwa kasar makka ya dawo yanzu yanzu nan din nan yanzu zaka ce je dawo zai je dawo Allah ya hore musu wannan duk baki ɗaya waɗannan al'amura ɗin suna yi ne ainihin da izinin Allah maɗaukakin sarki sa'annan tun kafin ɗan adam ya san zai fara zuwa sararin samaniya ta hanyar tafiya a cikin kumbo ko kuma zuwa duniyar wata ko makamantan haka ta hanyar jirgin sama aljanu sun riga ya ainihin mutum fara yin waɗannan al'amura ɗin kamar yadda na fara faɗi tun makon da ya gabata tun kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallama aljanu suna ainihin taka junansu wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan har zuwa sama idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wani al'amari mala'ikun da ke sama ta bakwai sai su tasbihi in suka yi tasbihi sai mala'ikun da ke sama ta shida waɗanda ke kasa da su sai su tambaye su mai Allah ya faɗi sai su faɗa musu abin da ya faɗi su ma su tasbihi har zuwa ainihin sama ta duniya wannan da muke hange a nan ne waɗannan ainihin shaiɗanun aljanu idan waɗannan mala'iku na sama ta duniya suka faɗi abubuwan da Allah ya faɗi wancan na sama sai jiyo sai ya gaya mabi da shi wannan ya gaya mabi da shi wannan ya gaya mabi da shi har zuwa ainihin na ƙasa shi kuma na ƙasa ɗin nan ya je ainihin ya gaya wa boka ko ɗan bori ko ɗan sihiri wanda ainihin suke mishi aiki ɗin kamar yadda na fara yin bayani a makon da ya gabata mutum yana iya ainihin mallakar aljani kuma ya rinka sarrafa shi matukar shi kuma zai wa aljanin abin da yake so amma babu yadda zaka ka mallaki aljani kana sarrafa shi sai bayan ya mai da kai kai kuma kafiri in dai ta irin wannan hanya ne sai ya sa ka kayi wani abu wanda yake kafirci ne ko dai ya sa ka ka rubuta wata sura ta alkur'ani da jinin haila ko da fitsari ko kuma ainihin ka ɗauki ainihin allo ka shafa kashi a jikin shi ya bushe ya ce to ka ɗauki ainihin alkur'ani ka rubuta a jiki ko ka yi wani abu dai wanda yake zai tabbatar da ka ainihin kafirta tukuna na hanyar wulakanta alkur'ani ko sunayen Allah maɗaukacin sarki ko makamantan haka to sannan shi kuma ainihin sai ya sauƙaƙe kan shi gare ka duk abin da kake so zai iya maka za ka iya tura shi ka ce zai shiga jikin wani shine za a je wurin boka ko ɗan sihiri ko ɗan duba a bashi kuɗi a ce ana son a haukatar da wani shi kuma sai wakilta wannan aljani akwai aljanin da yake zai sharɗanta wa bokan da yake wa aiki kullum ya zo ya faɗi mai su sujuda an gari ya waye ya faɗi buƙatar shi za mu zo akwai wuri da za mu bayani akan waɗannan al'amura in Allah a ƙarshen muhadarar mu saboda a iya gane tsakanin malamai masu warkar da mutane ta hanyar ainihin karatun alkur'ani daga cutar aljanu da kuma bokaye da 'yan sihiri da 'yan dabo saboda mutane ba su san abin da ake kira boka ba ba su san abin da ake kira alkur'ani ba sai suka haɗa abin sai zama musu ɗaya shi yasa da wanda yake fitar da ainihin aljani ta hanyar bokanci da wanda yake fitar da aljani ta hanyar karatun alkur'ani duk baki ɗaya sai ainihin mutane suke kira bokaye wannan abu kuskure ne wasu kuma suna yi ne ba akan kuskure ba akan zalunci ne dan dai su bata mutuncin wasu mutane sai mu ce ainihin Allah ya shiryar da su to saboda haka tun kafin ainihin mutum ya fara zuwa sararin samaniya to su aljanu sun fara to lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ne Allah ya sanya matakan tsaro fiye da da shine suke cewa wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce ainihin sun shafa sararin samaniya sun shiga sun fitar sai suka ga cewa tana cike da matakan tsaro kuma duk wanda ya je yanzu za a biyo shi ainihin da tauraro wanda zai biyo shi ya babbaka shi to wannan ainihin irin biyowa da akan yi musu da irin wannan tauraro ya taho da haske haka kamar wuta shine wani aljanin in ya zo sai ya riske shi sai ya kashe shi to shi kenan an huta wani aljanin ya biyo shi sai ya karya shi ko ya naƙasa wannan aljanin sai ya samu wata bola ko ta tsohuwar shadda ko wani ainihin wuri mai kazanta ko gidan tururuwa sai zauna yana jiya kai kuma da wauta sai ka je ko kuma kuruciya ka ce za ka yi fitsari a wurin yana zaune yana jiya kai kuma ka zo kai mai fitsari a kasu ya hankaɗe ka shi kenan sai a cewa wani ya yi gamu shi yasa shari'ar musulunci ta hana yin ainihin wato fitsari a irin waɗannan wurare ka je ka samu gidan tururuwa ka ce za ka yi fitsari a wurin ko kuma ka samu wani wuri haka mai haɗari ka ce za ka yi fitsari ko za ka yi kashi a wannan wurin saboda irin su sukan ainihin zauna a wannan guri ya kamata na waje dinnan sai su saurara da Allah su sai wata aƙida ta jahiliya sai ta shigar wa mutane wannan aƙida ta jahiliya da ta shigar wa mutane ita ce sai mutane suka samu aƙida kan cewa duk sanda aka ga tauraro ya zo ya wuce ɗin nan ya haske kamar bakin wuta wai a wannan rana an haifi wani waliyi ne ko kuma wani waliyi ya mutu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ainihin mutane cikin wannan al'ada ta maguzanci wata rana suna zaune da daddare sai irin wannan tauraro sai ya zo sai ya wuce sai ya wuce sai ya ce a jahiliya in haka ta faru mai kuke faɗi sai suka ce ai mukan ce an haifi wani babban mutum ne ko kuma wani babban mutum ya rasu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari akan cewa ai shekanu ne suke jeran giya sukan je su je labaran da ke sama shine Allah yakan ainihin jeho wannan bakin wuta da ya biyo su dan ya hallaka su shi yasa ainihin tabi'i mashhuri dinnan katada yake cewa Allah madaukakin sarki ya halicci taurari ne dan ɗayan abu uku dan ya zama mutane su rinka shiryuwa da su idan Allah ya hore maka sani akan ilimin tauraro idan kana tafiya a cikin daji ko kuma a cikin sahara in ka rike ka ruɗe ka kasa gane inda garin ku yake in da kai ka kalli ainihin taurarin haka za ka iya gane inda garin ku yake ba bokanci ba ne ilimi ne ka je ka nema mun gane wannan ko malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka in dare yayi yanzu haka da taurarin za su bayyana haka kana nan za iya kayi makuwa wajen ina huntuwa take in ka ɗaga kai ka kalla ka kalla ka kalla za ta iya ganowa da izinin Allah ilimi ne duk abin da baka sani ba karfe saurin cewa bokanci ne ko kafirci ne daga baya ka zo ka gane daidai ne kuma ka zo kana shi kana ci mun fahimci wannan ko to hikima ta farko kenan ta halittar su wannan ya zo da shahidi a cikin alkur'ani inda Allah yake cewa wa bin najmi hum yahtadun mutane suna shiruwa da ainihin taurari taurari wajen ainihin tafiya wannan abu suna yin shi tun a jahiliya kuma addinin musulunci ya zo ya cire jahiliyar da ke ciki ya tabbatar da abin da yake daidai sannan hikima ta biyu wajen halittar taurari shine su zama ainihin abe ga sama inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib Allah ce mun ainihin kawata sama ta duniya din nan da ado na taurari dan ainihin su zama ado yanzu abin da yake sawa kake ganin ainihin wato rashin hasken taurari din nan shine kasancewar ainihin wannan haske na lantarki da yazo dama wasu malamai sun fassara ayar da take cewa wa idan nujumun wa idan nujumun kabara lokacin da aka samu hasken taurari ya tufa da alama ce ta tashin alkiya wasu suka ce ba yadda ake fassara ba ne shine zuwan wannan haske na lantarki a da in dare wa'annan taurari sun ce suke haskaka sararin samaniya ko ko Allah hukun duk lokacin da kuka tafafan tauraruwa duk saurari ta tun alkuwa na kuma suna da suka fassara wannan kara da cewa alar ne wannan abu na lantarki yanzu ya yi ce tauraron cewa a nuna ku tauraru har sa miki gari ko har sa miki tsakar gida abu wanda yake saurari ashe alama ce ta tashin alkiyama wallahu ala kulli shay'in qadir ka karanta littafin ainihin al-Bukhari mai suna Mukhtara'atul Asariya duk ya magana akan waɗannan al'amura din hikima ta biyu ta ainihin halittar taurari ke su zama ado da fana sannan hikima ta uku kuma ya zama rujumar lishiyafi waɗannan shekaru da ke zuwa jiyo maganganu ɗin nan da ainihin Allah maɗaukakin sarki yake tattarawa su je su jiyo su tun kafin su faru su je suna ba da labarin su a wannan ainihin sarari na duniya to Allah ya halicci taurari ɗin nan don ya ainihin jifan su yana hallaka su da su wallahu a'lam wannan kenan sannan Allah maɗaukakin sarki ya hore wa su aljanu da shaiɗanu hikima ta ƙere-ƙere da kuma ainihin sana'anta abubuwa waɗanda yake har zuwa yanzu sun gagari mutum da ya yi irinsu ko kuma tun kafin mutum ya fara yin ƙere-ƙere da fasaha irin wannan su ainihin shaiɗanu da aljanu sun riga mutum akan yin waɗannan al'amura ɗin. shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya bamu labarin irin hidimar da suke wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam cewa daga cikin aljanu akwai waɗanda aka hore wa annabi Sulaiman waɗanda ainihin wato suke aiki gaba gare shi da izinin Allah wanda kuma duk ya karkace daga ainihin umarnin da annabi Sulaiman yake bashi Allah ya alƙawarin zai ɗanɗana mishi azaba mai raɗaɗi daga cikin irin ayyukan da ainihin suke wa annabi Sulaiman Shi ne sukan ainihin yi mishi haƙe-haƙe na ma'adinai a ƙasa tun kafin ɗan adam ya san zai fara waɗannan abubuwa su ainihin suna yi su haƙo ma'adini a ƙasa sannan su yi gine-gine gidaje waɗanda yake na sama da sassaƙe-sassaƙe da kuma ainihin kwanuka waɗanda suke masu siffa na tangaran da shafa da makamantan waɗannan wannan ya faru tun kafin mutum ya san zai ainihin fara irin waɗannan ƙere-ƙere sannan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa Kubra a cikin mujallabi na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da tara ya kawo wani labari dangane da wani shehu wanda yake ainihin aljanu su ne mishi hidima za mu zo mu tattauna insha Allah nan gaba game da aljanu su rinka maka hidima ka rinka sa su ne maka kaza su ne maka kaza ko ya halatta a cikin addinin musulunci insha Allah za a zo a tattauna ya kawo wani shehu da aljanu suke mishi hidima ya ce wannan shehu yana ba shi labarin cewa aljanun da suka suke mishi hidima suna ɗauko musu labarai daga nesa yana jiyowa na waɗanda suke neman agaji da shi yana jin ainihin mai kiran shi a kunnen shi kuma yana ba da ansa nan take ansa tana ainihin cewa ga wancan wanda yake neman agaji ɗin gare shi sai wani malami a Sheikh Suleiman al'askar yake cewa wannan alama ce ta cewa tun kafin mutum ya san zai fara kirkiro rediyo da telefon shi aljanun sun fara irin wannan abu don wannan sura ta ka kalla sura ce ta salula ko kuma telefon kana nan kana magana nan ne yana jin ka kuma yana magana sai kuma kana ji su aljanun sun fara wa mutane irin wannan hidima tun kafin ɗan adam ya fara wannan sannan wannan shehu ya ce sukan ainihin nuna mishi abubuwan da suke faruwa ga wasu muridansu a can nesa ta bayan ainihin gilashi haka a bayan wannan gilashi sai zama kamar ruwa ne in ka gwada wannan za ka ga kamar talabijin kenan ko kuma ainihin bidiyo ko satellite ko makamancin haka ma'ana su sun fara irin waɗannan al'amura tun kafin mutum ya kan zai fara yin haka wannan matsala ta sun kimiyya yana faɗinta zai kamar shekaru ɗari shida da suka gaba saboda haka sun rigayi mutum wajen tsere-tsere da sana'ance-sana'ance iri-iri waɗanda suke mabambanta da juna. Bayan wannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya horo wa su ainihin aljanu likita su zama sura iri-iri duk abin da suke nufi su zama Allah maɗaukacin sarki ainihin yakan ba su ƙudura akan ainihin su zama wannan abu. Sai dai abin da shekan bai isa zama ba ne, bai isa turanci da sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma bayan haka shaitan ko aljanu zai iya surantuwa da kowace irin sura da ba ta tsammani mun sha hira da wasu aljanun da suke ba mu labarin cewa aljanu yakan rikide wa mace ya zo mata kamar mijinta da daddare su zauna su yi hira da komai da komai ta yadda da shi komai da komai sai da ƙarshe sai ta fahimci ba mijinta ba suna da irin waɗannan al'amura ɗin to Allah ya hore musu rikida su zama ainihin halittu iri-iri daga cikin irin halittun da suka rikita su zama Allah ya hore wa aljani yakan rikida ya zama ainihin sura ta mutum wajen rikida su zama sura ta mutum ɗin ne da ainihin suka kasu kashi ko waɗanda in sun zo rikita, Allah yakan ba su dama su rikida gaba ɗaya su zama mutum gaba ɗaya babu abin da za ka gani ka iya gane cewa aljani akwai wanda kuma ainihin in ya tashi rikida din zai rikida gaba ɗaya ya zama mutum Irin kafafuwan shi sukan kawo mishi cikar su zama ainihin kafafuwan mutum sai su zama kafafuwan kaso, kamar na doki ko raƙo irin wannan ya faru da ainihin wata aljana da ta ce tana rikida tana zama budurwa kyakkyawa ta je ta tsaya ainihin maza suna ɗaukan ta ta je tana ainihin ba su tsoro har na tambaye ta inda take tsayawa ta ce tana tsayawa can randa ta kofar maciya wannan muna nan da kasar ya watsu a hannun wasu daga cikin yan uwa alhamdulillah rabbil alamin tace wani ya taɓa ɗaukanta ya je sai da ta kwanta a gada ya ga kofato sai ya tsalle ya ce a malam yaya ya ce ai ban gane ba ne ta ce to tunda ba su gane ba sallama ni in magalla Thank you. to wannan aljanar ce muke magana da ita muna cikin magana sai ta ɗauke sai ta shiru sai na ce mata me kafar katako ku? ta tuntune da dariya ita ce dan me kake ce mana da kafar katako kane mana dariya na ce an yi muku dariya ɗin ta ce zan fito fan tsorata ka na ce ki fito ɗin ta ce in fito ɗin na ce ki fito ɗin zan fa fito mu da mun tsorata ka na ce ki fito ɗin wannan mun yi haka da ita daga ƙarshe kuma ta zo ta ainihin tuba ta karɓi addinin musulunci sahihi har muka yi alkawari da ita ta ce za ta halarto makaranta inda ainihin mata suke karatu to saboda an yi ta don wani aljanin sai mun yi mishi lugudan karatun alkur'ani ya lausasa jikin shi yake yin magana don a lokacin mun yi mun yi da ita ce magana ta ce ba za ta yi magana ba saboda yar uwarta ce magana na ɗauka a kasa duk inda suka kewaya a zariya sai su ji tana tona asirinsu saboda haka ita ba za ta yi magana ba to da aka yi mata karatun ƙur'ani ya lausasa jikinta abin da muke so mutane su fahimta shi ne alƙur'ani yana da daɗin ji amma ga mu'mini ko da mu mutane amma alƙur'ani yana da zafi da wahalar ji ga waɗanda ainihin suke fasikai ko da a cikin mu mutane akwai layi da na sani a nan cikin wada illa a ya fari ce za ka je ka samu da karuwai da 'yan daudu da 'yan iska ga sunan sun taru ka kaddara ko ba fassara kai ba ka je ka rike alkur'ani kana tilawa kana karanta ka sa lafifi ka duk za su fashe ɗaya bayan ɗaya za su zare su ba ka wuce. to ban dai aljanu sai wai mutum ya ce yaya za a yi musulmi kuma a ce aljani musulmi kuma karatun qur'ani yana azabtar da shi mutum ma fasiki karatun alkur'ani yana azabtar da shi kuma wannan ai mu'jiza ce ta za ka ji ana karatun yana ihu ana karatun yana ihu in ka ce akwai zafi sai ce da zafi ya kai wuta sai ce ya fi wuta wannan kaɗai ya isa ya tabbata mana da mu'jiza ta alkur'ani yanzu akwai kasan nan da da za mu zo da shi nan mu sa shi ya playing kamar rabin awa in Allah so wanda yake da aljani tare da shi zai make shi karatun ƙur'ani ne kuma ba wani siddabaru ba ba wata sura bace suratul safat da ayatul kursi ana sawa nan yayi playing ya buga ya buga kana da aljani yanzu zai make ka wannan ba mu'jiza ce ga ƙur'ani ba idan kasaɗin da ke wurin mu kana shakka akan shi ka je ka samu kasaɗin da ke wurin ka kai kanka ka haɗa suratu safat da ayatul kursi ka cika kasar awa ɗaya ka sa ka gani ga wanda yake da wannan larura zai make shi in ya make shi kuma to kuma dabara ta rage gare ka wannan mu'jiza ce ta alqur'ani ina fatan mun fahimci wannan to shi yasa suka rikida sukan zama ainihin mutum a lokacin yakin badar an samu shedan ya rikida ya surantu da surar wani wanda yake kafiri ne a da mai suna surakatu ibn malik al-mudlaji amma dawo ya musulunta da falala Allah sai ya da sai zo wa ainihin mushrikan makka a sura ta ainihin jarumin mayaki yace ku zo ni makwabci ne gare ku yau zan taimake ku babu wanda zai galaba da akan ku yau matukar ina tare da ku sai da ya ja su tukuna kafirai suka yaudaru sai da ya ja su fili tukuna aka shiga daga abin da ya rage kadai a fara ainihin yaƙi ɗin. sai kawai sai kauce sai ba su wuri sai ce ni ina ganin abin da ba kwa gani kuma ni ina tsoron azaba Allah sai gude ba su wuri kaga anan ya rikida da sura ta mutum to shi yasa zai iya rikida da surar ka kai ɗinnan yanzu yanzu zo ainihin ya yaudari wasu waɗanda suka mabiyanka